نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren juma'a ne wanda ya daidai da daren 22 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 24 ga watan julai shekara ta 2008 muna karatun littafin al'imamu abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi littafin da aka fi sani da sahihul bukhari wannan shine kaset na 27 daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi wanda muka sa wa take da cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba mun kammala karatun kitabul imani sai dai kuma akwai wani hadisi daga cikin hadisan da malam ya kawo hadisin ƙarshe bai samu ainihin shigewa gaba ɗaya ba don haka za mu ainihin wato tsaya mu sake karanta shi mu tattauna sannan kuma da sharhi da muka yi alkawarin zamu yi insha Allahu ta'ala kada dai a manta mun yi karatun ne a cikin babin da al-Imam al-Bukhari ya ce babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama addinun nasiha babin da ke bayani akan maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi ya ce addini nasiha ne lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim na addini nasiha ce nasiha gawa nasiha ga Allah nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nasiha ga shugabannin musulmi kuma nasiha ga al'umman musulmi baki daya menene wannan ainihin hadisin yake nufi mun tattauna in Allah sun kaje ka saurari kasar na 26 za ka ji bayanai akai amma yau za mu yi cikakken sharhi ne game da hadisan insha Allah ta'ala wannan babin da Bukhari ya kulla asalin matanin hadisi ne wanda al'imamu Muslim ya ruwaito shi. Sai Bukhari ya ce, wa qaulihi ta'ala da kuma bayani akan maganar Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce, idza nasahu lillahi wa rasulihi in dai har suka yi nasiha ga Allah da manzon Allah. To me ake nufi da nasiha ga Allah, me ake nufi nasiha ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Za mu ji bayani insha Allah. wannan ita ce aya ta casa'in da ɗaya a cikin suratu tauba sai al-imam al-bukhari ya ce haddasana musaddadun qala haddasana yahya an isma'ila qala haddasani qais ibn abi hazim an jarir ibn abdullah qala bay'atu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala iqami as-salah wa ita'i az-zakah wan nushi li kulli muslimin jariru dan abdullahi albajali sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama mun yi bayanai dangane da shi a cikin karatun da ya gabata ya ce na yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cappa abinda ake nufi da cappa ita ce ka je ka yi gaisuwa ka karbi addini ka nuna sallamawarka da mubaya'a da miƙa wuya gare shi akan cewa ka amince shi shugabanka ne shi jagoranka ne shine yace na je ne wa manzon Allah biyayya ne mishi cappa akan zan tsaye da sallah wa ita zakati da bayar da zakka wa nushi li kulli muslim sannan kuma da nasiha ga kowane musulmi to wannan ainihin hadisin ya ba da shi a ma'anancen shi ne za mu ji yadda aka yi har abin ya kai ga nasiha da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sharɗantawa jariru قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قال قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد inni nasihun lakum thumma mastaghfara wa nazala na'am al-imam al-bukhari ya karɓo wannan hadisi daga al-imam abu nu'mani abu nu'mani kuma ya karɓo shi daga abu awana shi ko daga ziyadu dan alaqa ko dan ilaqa قال يتي سمعت جرير ابن عبد الله ناجي جرير دان عبد الله صحابي ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu ya miƙe yana jawabi yawma matal mughira ibn shu'ba yayin da gwamnan muawiya a ƙasar kufa ya rasu a ranar da wannan gwamnan ya rasu wane ne gwamnan shine sahabi mughira dan shu'ba shine aka nada gwamna daga ainihin gwamnatin musuluncin da mu'awiya ya jagorancinta sai aka naɗa shi ainihin ya zama gwamna a ƙasar kufa to a ranar da ya rasu sai zama babu wani ainihin wato sahabi da ke kusa wanda zai tashi ya ainihin jagoranci musulmi to da al'amari ya ga hakan shi jariru sai ya miƙe ya ainihin wato naɗa kanshi kamar acting governor kenan to shine ya ce na ji shi yana cewa a wannan ranar kama miƙewa ya tsaye fahimid Allah wa asna alaihi ya gode wa Allah kuma ya yabo ga Allah mun yi bayanai a baya cewa wannan dalili ne akan cewa idan kana kusa in ka ga barna za ta faru ba neman shugabanci bane ba kwaɗayin shugabanci bane lallai ne ka ga barna za ta faru sai kai marmaza sai ka naɗa kanka in kuma abu ne da sai ka buɗe baki kai magana sai ka buɗe baki sai kai magana sai ka ce jama'a ku sa ni ni in yi kaza tun da dai wane ba shi wannan ba ba haramun bane a musulunci don haka a rinka bambance tsakanin abubuwa don mutane galibi saboda Allah ya kiyaye an samu mummunar tarbiyya komai mutane suka ji ko suka gani sai su yi mishi mummunar fassara sai a ce wane yana neman shugabanci wane yana nuna cewa ba wanda ya iya sai shi a'a matsala ce ta faru kamar yadda ta faru a zamanin Annabi Yusuf bala'i ya samu al'umma an rasa ya za a yi sai ce ij'aluni ala khaza'inil ardi ku sanya ni ni in zama muku mai kula da ƙasa in ni hafizun ni dinnan da kuka ganni mutumin kirki ne na iya kula da amana sannan alim malami ne ni masani ne ba wai wa kanshi kirari bane a'a ya ga za ta ɓaci ne eh ij'alni ala khaza'inil ardi ko ma'ana ya ga za ta ɓaci ne wannan ɓacin in ta ɓaci to kuma za a dawo daga baya in yace to ai na sani sai dai na ji tsoron ka in ce kusa ne sai a ce dan me baka yi bayani ba gwamma zargin cewa ya nema da zargin cewa ya bari ta ɓaci ina fatar kun gane hadisi ya zo sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya naɗa kwamandojin yaƙi da zaidu ɗan harisa da ja'afar ɗan abi talibin da kuma abdullahi ɗan rawaha aka kashe ja'afar aka kashe abdullahi aka kashe zaidu nan da nan sai khalid bin walidi ya suri takobi sai ya naɗa kanshi shine kwamandan yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya faɗa ya ce ga don live coverage ne aka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam without any digital camera without any communication gadget kai tsaye manzon Allah yana kan mimbari aka ɗauko mishi wannan abun tun daga ƙasar Italy aka nuna mishi a Madina ya zauna a kan mimbari shi yana kallo live yana baiwa sahabbai labari na manzon Allah ya fi wannan wannan jama'a sai da aka harhaɗa wasu na'urori kuma abin da kake gani ƙarya ce kake gani ana haskowa ne ana faɗi nan ku an buɗe wa annabi ne ya gani hakika yake gani ba yana gani ba ne over the screen ba lens ne na kamera ya kamo mishi ba hakika ce kamar da ya zo zai kafa masallacin shi ne sai aka kwantar mishi komai sai da ya hangi ka'aba inda take sai ya sa masallacin shi ya kalle ta kai tsaye don haka na manzan Allah special ne na manzan Allah ya wuce digital sunan shi mu'jiza sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana fatar kun gane manzan Allah yana gani ya ce gawa na can an kashe gawa na can ku roƙa mai gafara gawa sai ya ce ga Khalid bin Walid can bayan an gama kashe kwamandoji na guda uku gashi can ya ɗauki shugabanci sai ya ce min ghairi imratin ba naɗa shi akai ba shi ya naɗa kanshi saboda haka jama'ar ahlus sunna ku kaɗai ake sa rai za ku kwato Najeriya da izinin Allah daga bala'in zalunci da bid'a da shirka da duk wata barna don duk wata al'umma ta gama lalacewa baki ɗaya ahli sunna ne ake sa rai in kuka koma kuka ja baya game da harkar mulki game da harkar gudanarwa administration game da harkar karatu game da harkar komai to zai lalace kuma duk wanda kaga yanzu ya shiga mulki abin da yake so ya samu kuɗi a ji shi ya zama godfather ahlus sunna ko manufar shi ita ce me ya tabbatar da addini allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari walillahi aqibatul umuri ahlus sunna kenan su ne suke so su ga sallah ta tsaya bayar da zakka sannan sai a samu ainihin wato al'amru bil ma'arufi wan nahyu anil munkar ma'ana duk abin da yake alheri ne a tabbatar da shi duk abin da yake sharri ne a kawar da shi wannan irin manufar ta ahlus sunna ku tabbatar da cewa in ahlus sunna suka ja baya wallahi tallahi Najeriya za ta samu matsala kuma abin takaici sai ku ja baya kuma in an zo an kafa gwamnatin sai kuma mu rinka ganin ku kuna zuwa kuna neman kwangila kuna neman kujerar hajji kuna neman kaza kuna neman kaza ku dubi kiristocin ƙasar nan ba sa ja baya duk abin da aka a Najeriya a lokaci guda aka samu Reverend Fathers guda biyu suka zama gwamnoni eh yau idan wani malami ya fito ya ce zai tsaya kansila ahalin sunna duk wata aya za su ɗauko su sauke a kai su ce dama neman shugabanci ne amma a yanzu halin da najeriya ta shiga ciki in ba ahalin sunna ba wai zai iya gyara ta babu wanda zai iya gyara in na ce ahalin sunna ba ina nufin ahalin sunna na ƙarya ba ina nufin ahalin sunna ina nufin ahalin sunna bi ma'anar kalima saboda haka ku daina ja da baya ahalin sunna sauran suna mun yi bayani kwanaki kowa kokari yake gama digiri ko diploma ko NCE ko polytechnic ya je a ɗauke shi aiki ya samu albashi ya samu gida ya samu mota ya samu kyakkyawan mace shikenan ya sa 'ya'yan shi a makaranta mai tsada shikenan sai ce duniya ta yi kyau ahlus sunna manufar shi ita ce iqamatu salati ita zakati sannan al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari sai Allah ya ce walillahi akibatul umur saboda haka jariru dan abdullahi albajali ya ga gwamna ya rasu babu wani a kusa sai ya tashi nan da nan sai ya hau kan mimbari da ya hau kan mimbari sai ya yi godiya ga Allah hutuba kenan inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sannan wa asna alaihi ya yabi Allah yayi wa Allah kirari bima huwa ahluhu sa'annan waƙala sai ce alaikum bittiqa illahi kun ji hudubar 'yan mazan jiya bemike ya ce pdp ko ampp ko sabon shu sai ce alaikum bittiqa illahi jama'a wasiyar da nake muku ita ce ku ji tsoron Allah wahdahu la sharikala shi kaɗai bai da abokin tarayya wal waqari ku natsu wasakina sannan ku samu kwanciyar hankali ma'ana jikinku ka a ga yana bari don gwamna ya rasu sahabi mughiratu dan shu'uba wannan bai sa wannan ya kwanta yana harjaji yana birgima ba wannan yana zubar da majina wannan ya rikice yana ya gari gashi wannan yana tuma yana faduwa a'a ku samu natsuwa a jiki sannan ku samu natsuwa a zuci kalmar alwakar da kalmar asakina duk ma'anarsu ɗaya amma in suka zo a wuri guda dole sai ka fassara ɗaya natsuwar jiki ɗaya kuma natsuwa ta zuci don haka ku samu natsuwa a jikinku a ga natsuwa sannan kuma a ga ainihin wato kwanci hankali tattare da ku hatta ya atiyakum amirun har wani sabon ainihin wato gwamna ko sabon sarki ya zo muku fa inna ma domin ko shi sabon sarkin ya atikumul an yanzu yanzu zai zo ko dai zan ya faɗi wannan magana ne saboda yana da masaniya haƙiƙa yanzu yanzu ba da daɗewa ba ku kwantar da hankali ko kuma magana ce irin ta manya ku yi haƙuri ai ya kusa zuwa yanzu ne ma zai zo insha Allah kamar so da dama yadda kakan yi wa yaro ko kuma yadda kakan yi wa almajiranka in ka ga hankalinsu ya tashi akan abu suna ganin cewa ai abin da sauran nisa kaza kaza sai ku ku yi haƙuri kwana nawa ne kwana kaɗan ne kaza kaza kaza ina fatan mun gane yanzu gwamnan zai zo sun maƙala sannan sai ce ista'afu li amirikum ku nemi Allah ya yafewa ainihin wato sarkinku wanda ya rasu ko kuma ista'afu ku yi ƙoƙarin yafewa ku da kanku ku yi ƙoƙarin yafe mishi fa innahu domin shi wannan gwamna naku da ya rasu kana yuhibbul afwa dama mutum ne mai son afuwa yana da son afuwa yana wa mutane afuwa to kuma ku yi ƙoƙarin yafe mishi sun maƙala sannan sai ya ce amma ba'adu to bayan haka kaji ahlus sunna a cikin wannan littafin sahihul bukhari za ka zo ka ji babu amma ba'adu amma ba'adu ita kanta tana da babi a cikin sahihul bukhari saboda ya zo cikin sunna duk sadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai jawabi sai ya tako ya sai kuma ya ce amma ba'adu mawaki ya ce laqad alima al-hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'adu anni khatibuha ya ce dangina mutanen ƙasar yaman sun san duk sanda na miƙe na fara jawabi da sun ji na ce amma ba'adu to hudu ba zan yi alama ce ta hutuba hutuba ta sha bamban da lacca jama'a lacca ita ce zaka ce yau za mu yi lacca akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza duk kai bayani amma hutuba limaman juma'a ku ji tsoron Allah ku je ku koyar da ake hutuba hutubar juma'a ba a cewa jama'a yau hutubar mu akan kaza a fara da a'udhu billahi minash shaitanir a a ina qur'ani ne yake fara shi da a'udhu billahi minash shaitanir rajim khutba so ake ajita ka zo ka dan daro ta innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ka ci gaba ayoyin da zaka fara kadowa da hadisai su za su fara bayyana wa masu ilimi yau akan me za ka yi magana amma ba a cewa hudubar mu ta yau kaza ce to ta zama lacca ba huduba ba kenan hudu ba so ake da an ji ka ce amma ba'adu to ka sauke numfashi sai a ji ka fara ruwan wasu ayoyi akan zakka sai a ce to yau masu kudin garin nan kuma yau a kansu kaza kaza zakka misali Allah ya taimaka sai yake cewa fa inni ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qultu yace ina tabbatar muku da cewa na je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama nace da shi ubayi'uka alal islami na zo ne in maka cappa akan musulunci wato na zo in gaishe ka ne in tabbatar maka da cewa zan bi ka akan musulunci fa sharata alayya sai manzon Allah ya mini sharadi wan nushi li kulli muslimin ma'ana wannan ya zama afafi wan nushi kamar yadda ka zo ka ce ubayi'uka alal islami sai kuma ka ce wan nushi li kulli muslimin kuma zan yi nasiha ga kowane musulmi sai annabi ya ƙara mai da wannan sharaɗin ka ƙara da kaza fa baya'atuhu ala hadha sai ne wa annabi mubaya akan wannan ainihin wato sharaɗin cewa zan yi nasiha ga kowane musulmi wa rabbi hadhal masjidi ina rantsuwa da Allah ubangijin wannan masallacin masallacin da yake ciki yake magana ko kuma yana nuni ne zuwa ga ainihin masallacin Ka'aba da ke nesa amma sai yayi isharar da ke nesa sai dawo da ita kusa ina fata an gane wannan ja'izi ne a cikin harshen larabci fa inni nasihul lakum fa inni la nasihul lakum yace lallai ni mai nasiha ne gare ku thumma astaghfara sannan yace Allah ya ji kan gwamna Mughiratu dan Shu'ba wa nazala sai kuma ya sauka daga kan minbari haka yazo a cikin wancan hadisin wanda al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito shi wanda muka ishara hadisin waɗannan shuhada komandoji cewa duk sanda ka faɗi rasuwar wani ka ce jama'a wani Allah ya mai rasuwa za a yi kaza sai ka ce kuma jama'a ku roki Allah ya gafarta mishi haka sunna ta bayyana ku karanta littafin ahkamul jana'iz Allah ya taimaka wannan hadisi in sha Allahu al-Imam al-Bukhari zai sake maimaita mana shi a lamba ta 501 da lamba ta 1336 da lamba ta 2049 da lamba ta 2565 da lamba ta 2566 da lamba ta 6778 duk waɗannan wuraren in Allah so za mu je mu samu ƙarin lafuzza da ƙare-ƙaren riwayoyi da ilmomi masu ɗimbin yawa jama'ar musulmi ƙarshen kitabul imani kenan wanda wannan kitabul imani ɗin a haƙiƙanin al'amari kamar yadda muka yi bayani shine alkitabu sani min kutubi sahihil bukhari بدء الوحي با كتاب بني شي أقامه المؤلف مقام المقدمة إمام البخاري يا سيد بدء الوحي ني أمتين مقدمة شي kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama da me aka fara mai da wahayi to daga wahayi sai ne sai a samu wasu sun yi imani wasu sun kafirce to sai imam bukhari sai ya fara kawo bayanai kuma dangane da imani to wanda ya imani me ya cancanta ya yi sai nemi ilimi shine zaka zo ka ji bukhari zai ce kitabul ilmi shi yasa ahli sunna dole sai da ilimi ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to idan jama'a ba su manta ba mun yi alkawarin cewa ku zo da littafin jami'ul ulumi wal hikam na al-imam ibn rajab al-hanbali Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi muka ce za mu karanto daga cikin ainihin wannan littafi za mu karanta cikakken sharhin ainihin wannan hadisi insha Allah tare da cewa za mu ɗan rinka tattakaita wasu wurare don haka sai ku lura domin ka'ida in ka zo kana karatun littafin sharhi idan kana karantawa ɗaliban ilimi ne kai tsaye zallan su sai ka karance musu sharhin gaba ɗaya kane kana ta haƙiƙin masailu idan ku kana karatu ne ga ɗaliban ilimi da ammatul ammawa masu saurare to sai ka ne kana haƙƙaƙa abubuwan da zaka karanta musu don haka za ku ga cewa za mu rinka ɗiban wuraren da suka cancanta ne wanda mafi yawanci za mu karanta amma dai duk inda hadisai suke ba'ifai a cikin wannan sharhin a wannan wurin da za mu karanta za ku ga muna tsatsallake su insha Allahu ta'ala wasu kuma ma za su zama sahihai ne ko hasanai amma kuma za mu ga cewa babu bukata saboda zai zama akwai maimaici Allah ya taimaka wannan hadisi da imam bukhari ya tsaye da shi a matsayin babi ko to shine hadisi na bakwai a littafin arba'un nawawi hadisin da imam tamimi na dari ya ruwaito cikin sahabbai wanda mun bayyana cewa al-imam muslim ya ruwaito shi cikin masu fitar da hadisai me yasa bukhari ya cike wannan ainihin babi ko wannan kitabi da wannan hadisi da maganar nasiha imam bukhari ne maka ishara akan cewa ba ya rubuta littafin ne don ya ci mutuncin kowa ba duk abin da ka gani a baya nasiha yake maka abin da za ka gani a gaba nasiha ce jama'a masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu ko su saurare mu ta na'urorin yaɗa bayanai na zamani mu ma manufar kenan nasiha ce muka tara mutane don ne musu akan abubuwan da muke faɗi a baya haka abubuwan da za mu ci gaba da faɗi har numfashinmu na ƙarshe insha Allah nasiha muke nufi babu nufin cin mutunci sai dai ka san kuma nasiha ta danganta kamar yadda za ka zo ka ji akwai inda sai an gurza akwai inda sai an hura haka tsarin yake in ka dubi qur'ani haka ne Allah yana son bani Isra'ila su imani amma kuma sai ka je yana ta bada wasu labarai waɗanda in ka dube su a jimillance sai ka ce kuma kamar bani Isra'ila ba za su ji daɗi ba لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم yanzu wannan ayar me take cewa da Hausa an tsine wa waɗanda suka kafirta daga cikin bani Isra'ila a harshen Annabi Dawuda da Isa dan Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'taduna saban Allah su yayi yawa kuma sun kasance ɗan ta'adda to amma waɗannan da ake cewa an tsinewa din nan kafiran fa kuma ana sa rai su dawo su imani amma kuma aka bada labarin me ya faru ashe irin yadda wasu suke ganin wai akwai inda ba za a gurza a wurin wa'azi ba ba za a kausasa harshe ba a mecece manufar manufar nasiha ce eh to kaza ba ta taka ɗanta don tana kin shi a'a manufa ce ta cin mutunci to wannan kuma ba nasiha ba ce don haka duk za ka yau in ka bi mu a hankali don haka jama'ar musulmi nasiha muke muku in ka ji mun ce ahli sunna yi kaza dan bid'a bar kaza ahalin sunna gyara kaza dan bid'a daina yin kaza babu wanda ake nufin ciwo mutunci ko kuma tonan asiri ko makamantan haka to amma yadda kuma mutane suke fassara nasiha da cewa to ai dole ne a yi ta asirrance gaya min yadda zaka tara mutanen Najeriya kai musu irin wannan asirrance kowa zai yi ka bi shi gidan shi a mas'alar da ta zama mata ummu bihil balwa to ana fitowa ƙarar ai wa'azi a kanta in har ka ji an kama sunan wani ko suwa na to su ta bayyana ne kuma wasu sun rudu da su to malamai suka tabbatar sai a kama sunan wane ko sunayen suwa na sai a bayyana amma in ba haka ba sai a zo a ce zina haramun ce Allah ya haramta a kusance ta ma sata haramun ce kaza sai a yi ta wa'azi a kai to in wani tashi ya ce wa'azin ma ya zama cin mutunci to yana nuna shi mazinaci ne ko shi barawo ne in ba haka ba ai ba ambaci suna ba ina fatar mun gane saboda haka ku ji abin da malamin yake cewa yace wa qad warada fi ahadith kaseera an-nush lil muslimina umuma wa fi ba'dha an-nush li umurihim wa fi ba'dha نصح ولاة الأمور لرعاياتهم لرعاياتهم yace haƙiƙa nasiha ga musulmi baki ɗayansu ta zo a cikin hadisai masu yawa wato a yi nasiha ga al'ummar musulmi baki ɗaya a wasu hadisan kuma cewa aka yi nasiha zuwa ga shugabannin musulmi a wasu hadisan kuma cewa aka yi nasiha zuwa ga shugabannin musulmi wato nasihar da shugabanni za su yi wa talakawa malam yana so ya gaya maka hadisan nasiha nau'i uku ne jama'a ku rinka kiyaye hausa ta domin hakika ba alfahari nake ba ina jin hausa gangariyar jin hausa galibi in ne hausa wasu sukan je su fassara ba abin da na faɗa ba aka ce nasiha hadisan nasiha nau'i uku ne ba a ce guda uku ba hadisan nasiha nau'i uku ne wasu hadisan sun zo suna magana ne dangane da nasiha ga musulmi al'umman musulmi wasu hadisan sun zo suna magana ne nasiha ga shugabannin musulmi wasu hadisan sun zo suna magana nasihar da shugabannin musulmi za su yi wa mabiya talakawa kun ga nau'i uku kenan sai malam ya ce fa'ammal awwal dangane da na farko wa huwa nushu lil muslimina wato nasiha ga musulmi umuman ayi nasiha ga al'umman musulmi fa fi sahihaini hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim an jarir ibn abdullah qala bay'atu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ala iqami salati wa ita'i zakati wan nushi li kulli muslimin sai kawo hadisin da muka ga makaranta yanzu yace hadisin bukhari da muslim daga jarir dan abdullahi yace yayi manzon Allah mu baya akan tsaye da sallah da bada zakka da nasiha ga kowane musulmi kaga yanzu wannan hadisin yana magana nasiha ga al'ummar musulmi gaba daya to nau'i na farko na hadisan kenan wa fi sahih muslimin an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala haqqul mu'mini ala al-mu'mini sitt a cikin hadisin abu huraira wanda ya zo cikin sahihu muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce haƙƙin da mumini yake da shi akan ɗan uwan shi mumini guda shida ne fa zakara minha daga ciki sai annabi ya ambaci wa haka idan musulmi yayi ƙoƙarin yi maka nasiha fansah lahu ka saurari nasihar shi kun ji fassara ta farko idan musulmi yayi ƙoƙarin ya yi maka nasiha to ka saurari nasiha shi ko kuma wa haka idan musulmi ya nemi ka yi mishi nasiha fansa lahu ka yi mishi ainihin nasiha din fassarori guda biyu amma ta farko ita tafi inganci ita ce duk sa'ad da wani musulmi ya yi maka nasiha to ka saurari nasiha shi وروي هذا الحديث من وجوه أخر عن أبي هريرة يتي كما أرويت أيني وانا حديثي توسف سكوكين دبان daga sahabi abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda wa fil musnadi an hakim ibn abi yazida an abihi an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu a cikin musnadul imam ahmad wannan hadisi ne kyakkyawa jama'a daga hakimu dan abu yazid ya ce ya karɓo hadisin daga mahaifin shi mai suna abu yazid shi ko abu yazida sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi ya ce idastan saha ahadukum akahu idan ɗayanku ya yi ƙoƙarin yi wa ɗan uwan shi nasiha falyan sah lahu to shi ɗan uwan da aka so yi wa nasihar ɗin ya saurari nasihar ɗin jama'a kun ji nau'i na farko na hadisan suna magana akan nasiha gawa nasiha ga al'ummar musulmi baki ɗayansu wa amma sani dangane da nau'i na biyu wa huwa nushu liwulatil umuri nasiha ga shugabanni sarakuna malamai shugabannin ma'aikatu ko shugabannin siyasa ko makamantan haka wa nushuhum li ri'ayatihim to sai malam ya hada na biyu da na uku yace da kuma nasihar da su shugabanni za su yi wa talakawansu kun ga ya hada guda biyu a nan wuri guda sai ce fa fi sahihi muslimin an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala hadisi ya zo a cikin sahihu muslim daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya ce inna allaha yarda lakum salasan Allah yana jin daɗi idan kuka yi abubuwa guda uku jin daɗin har ya kai shi ga yarda da ku ita yarda Allah ta fi komai yarda Allah ta fi aljanna girma don haka ya ce warduwanun min Allahi akbar yardar da Allah zai wa 'yan aljanna ta fi aljannar daɗi hadisi ya zo sahihi cikin musnadil imami ahmad da sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan 'yan aljanna suka zauna a aljanna sai Allah ya bayyana da kan shi gare su sai ce ya ku 'yan aljanna me kuke so bayan wannan sai ya Allah akwai abin da ya fi wannan kuma sai ya ce akwai sai su ce to menene sai ce yarda ta na yarda da ku har abada ba zan yi fushi da ku ba to yarda Allah ta fi aljannar daɗi jama'a shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah suka fi kowa daraja a duniyan nan me yasa tun daga nan duniya su Allah ya ce ya yarda da su ba sai an je aljannar ba tun daga nan duniya ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu wannan gaba ɗayansu ya tattara muhajirai da ansar banda ware wasu da ya rinka yi laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara waɗannan waɗanda suka yi mubaya'a kenan manzo Allah da kanshi yace wanda duk ya mubaya'a gare ni a ƙarƙashin bishiya yace wuta ba za ta ci shi ba jama'a Allah baya reversing gafara in Allah yace ya gafarta maka duk ɗan ɓarmar da kai duka Allah ba zai reversing ba Allah ba irin mutane ba ne ka san mutum zai maka alheri ya maka alheri in ka bata mai rai sai zo ya kwace abubakar siddiqu da kanshi da mistah ya bata mishi rai ba sai ya ce a janye kwanan mistah ba to Allah ba haka bane matukar Allah ya ce ya yarda da wani to har abada ba zai sake fushi da shi ba in kuma Allah ya ce wani dan wuta ne to har abada kuma Allah ba zai yarda da shi ba yasa kaga tun ranar da aka fara musulunci aka rubuta abu jahal cewa dan wuta ne tabbat ya da abi lahabin wa tabbi har aka gama musuluncin eh abu lahabi abu lahabi har aka gama musuluncin ku wata aya ko hadisi ba su sauka cewa an gafarta mishi ba saboda a cikin ilimin Allah wanda ya gabata Allah ya riga ya san cewa wannan har abada ba zai gyaru ba da haka jama'a ku sani Allah maɗaukakin sarki yana yarda da ku in kuka yi abubuwa guda uku. Na farko yarda lakum an ta'abuduhu wa la tushriku bihi shay'a. Allah maɗaukakin sarki yana yarda ku bauta mishi, kar ku haɗa shi da komai. Idan kuka yi wannan Allah na yarda da ku. Wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'a. Allah maɗaukakin sarki yana ainihin yarda da ku akan ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya wala tafarraqu kar ku rarrabu jama'a kun ji asalin haɗin kai ba taro ake kira ba kai ne za ka bar abin da kake ka dawo kai riko da igiyar Allah kana rike igiyar Allah shikenan sai a dawo an haɗu akan igiyar amma a ce tsaya idda kake kai ma tsaya idda kake kuma a ce wai a zo a haɗin kai ga abin da ya ce wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraku Allah yana yarda da ku ku yi riko da igiyar Allah ba wai ka rike abin da ba igiyar Allah ba kuma ka ce kana can a jikin wannan igiyar da ba ta Allah ba kuma a ce yana kiran haɗin kai shi yasa ba a kiran haɗin kan musulmi a ce kowa ya zo jama'a za a haɗin kai to shiken naka watse shiken amma cewa ke kowa ya bar abin da ba musulunci ba yana bari to ya rike abin da yake musulunci ba sai an kira taro ba kai ya haɗu ina fata an gani idan kun fahimci wannan da kyau jama'a don haka jama'a duk abin da kake ka tsaya ka duba mun faɗa a karatun ran nan wannan abin musulunci ne to ka yi shi addini ne wannan abin ba musulunci ba ne to ba addini bane addini kuma kadai Allah yake karba a wurin mutane Allah baya karban wani abu don haka yace inna ad-dina indallahi al-islam addini a wurin Allah shine musulunci abinda kake musulunci ne eh to musulunci zamu zo mu ji ka'idar shi dole ne ya zama daga qur'ani da hadisi yadda annabi ya karantar da sahabbai ba don akwai yadda zaka zo ka fassara musuluncin da ba irin shi ne annabi ya karantar da sahabbai ba kuma kace musulunci ne misali jama'a wata shaidaniyar yar jarida ce ta je ta feso ado ta rangadado a gaban talabijin sai wani ya bugo mata ya ce to kin ce kina shiri na musulunci kuma kin ce duk abin da ya daidai da qur'ani da hadisi shi zaki tsaya a kai yanzu kin bayyana gashinki kin bayyana adanki yanzu wannan shine musuluncin sai ta ce haza huwa ainul islam ta ce wannan shine asalin musulunci ya ce kaif sai ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau don haka Allah kyakkyawa ne kuma nayi ado nayi kyau na haɗu na fito don haka da hadisi ne aiki to ba irin wannan musuluncin ba na haka musuluncin ba kai ne za ka yi interpretin ɗin shi ya zama musulunci ba yaya annabi ya fassara wa sahabbai cewa wannan shine musulunci don ku gane wannan da kyau jama'a don wannan yana daga matsalar da za a ce a to ai wani ma yana da aya yana da hadisi wani ma yana da aya da hadisi to ai duk musuluncin ne ha akwai irin fassara yar jaridar can a ciki ina fatar kun gane da kyau Allah ya taimaka sai ce wa antuna nasihu man wallahu Allahu amrakum sannan kuma Allah yana yarda da ku ku yi nasiha ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya danka al'amarinku a hannun shi shugabanku Allah yana jin daɗi in kuka yi mishi nasiha jama'a har yanzu fa ba mu ji ma'anar ita nasihar ba shi yasa ba ka ji nasiha ga jama'an musulmi nasiha da shugabanni za su yi wa mabiya nasiha da malamai za su yi wa shugabanni to me ake nufi da nasihan nan za ka zo ka ji insha Allah Allah ya taimaka to sa'an nan kuma sai ainihin malam ya ce wa fi sahihaini an ma'aqal ibn yasarin عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يح ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم لم لم يدخل الجنة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani bawa wanda Allah maɗaukakin sarki zai ba shi kiwon wasu talakawa sannan bai kula da yi musu nasiha ba to me yake nufi nan da ya ce summa lam yuhitha bi nasihatin sannan bai kewaye waɗannan talakawa da nasiha ba mai nasiha anan adalci duk wani bawa da Allah ya bashi shugabancin wasu jama'a bai kula da yi musu nasiha ba to amma sai annabi ya amfani da kalmar ihata ihata me yake nufi a nan matuƙar shugaban bai kewaye talakawan da adalci ba manzo Allah ya ce illa lam yadkhulul janna sai ya zama ba zai shiga aljanna ba to me yake nufi da kewayewa shine yana nufin adalcin sai ya shiga ko ina idan adalcin ya zama ya tsaya a ruwan sha babu kula da lafiya wuta in ya kula da lafiya da adalcin tsaro babu adalcin magani babu adalcin hanya babu adalcin kaza nan ma wuta gashe ce ba zai shiga aljanna ba don haka abin da ake nufi sai an samu cikakken adalci don haka manya-manyan malamai da suka tsaya suka yi bincike karanta ɗan fodiyo a cikin littafin bayanin wujubin hijrati alal ibadi karanta ibrahimun laqani a cikin jawharatu tauhid malamai baki ɗaya suka ce akwai alkulliyatul khams ko ko alkulliyatul sit abubuwa guda biyar wanda duk shugaban da yake so ya shiga aljanna sai ya kula da su abu na farko shugaba sai ya kula da addinin mutane sai ya kula da addini ya sa ido da kyau wani irin addinin mutane suke yi ba wai ya ce wai shi shugaba ne wai kowa ya zo da tarkatar kashi kuma ya je ya tarbe shi ba a ce ƙasa ɗaya al'umma ɗaya a'a lallai ne ya tsaya ya tantance wa mutane addinin da za a yi mai kyau abu na farko kenan abu na biyu mutunci ya kiyaye wa mutane mutuncinsu duk abin da zai zubar da mutunci to lallai shugaba ya kiyaye abu na uku jininsu duk abin da zai taɓa jininsu sai ya kula da shi abu na hudu dukiyarsu duk abin da zai taɓa dukiyarsu ko lalata dukiyarsu shugaba ya kula da shi abu na biyar shine nasaba na ke nufi da nasaba mutum ya tashi ya ce shi ɗan wane ne ko kuma wane ya tashi ya ce shi uban wane ne sai kuma ya zama ba haka ba ne to dole ya zama akwai ma'aikata ko hukuma wadda za ta rinka tantance nasaba sakamakon wannan hukumar shehu dan fodiyo ya ce to dole a rinka bincikar matar da za ta yi aure bazawara shin ya tabbata cewa ta gama idda domin in ta gama idda to za ta iya aure na gaba in bata gama ba fa kar ta je tana da ciki ga wancan tsohon miji ta zo ta auri wani kwana biyu ciki ya bayyana a danganta shi ga sabon miji yanzu an danganta ɗan wani kenan ga wani jama'a an gane wannan da kyau shi yasa waɗannan abubuwan guda biyar dole ne masu mulki su tsare su to in suka tsare su shine aka ce to sun yi ihaba bin nasiha din kenan sun kewaye dan a ƙarƙashin wannan zaka ga nasiha ta ta shiga ko ina yanzu kun san cewa almajiri da yake yawo ko ɗan ƙanzo ko ɗan dagwa-dagwa ba a kiyaye mai mutuncin shi ba an wulaƙanta shi shi yasa yake cewa ko ɗan ƙanzo ba almajirin da ya taɓa cewa ko soyayyar kaza ko cinyar talatalo akwai almajirin da ya taɓa faɗin haka sai dai ce mai ko ɗan ƙanzo ko ɗan dagwa-dagwa baya tambayan mai kyau me yasa saboda an wulaƙanta shi je ka ga ina almajirai ke kwana jama'a me suka zo ku karatun alkur'ani ina malamin su ke kwana kwana nawa wannan almajirin bai yi wanka ba duro nawa ne zai wanke wannan almajirin in aka ce ana so a yi mishi wanka Allah ya sa kun san lokacin da ake zuwa tallan sabulun sallaye da firimiya in aka zo za a nuna majigi sai a kamo almajiri mai dauɗa dan ana son a ga aikin sabulun sallaye sai a wanke almajiri sai an yi bokiti biyar wani sai sabulun ya kusa karewa saboda tsabar dauɗa da ke jikin shi gwamnan jihar haka yake barin 'ya'yan shi sarkin garin haka yake barin 'ya'yan shi ciyaman na karamar hukumar hakimi ku musulmin gari haka kuke ba ku yi wa wannan yaron nasiha ba za ku zo ku ji manyan malamai suka ce nasiha ta shiga ko'ina ba wanda kuma ta kyale idan kuka fahimci wannan da kyau jama'a ma'anar ihata da nasiha din nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa shugabanni wallahi alazimi aiki ne mai girma dan haka sayyidina Umar ibn Abdul Aziz lokacin da aka nada shi khalifancin musulmi matan shi tace bata sake gane kanshi ba kuma kullum da daddare sai tashi yana kuka amma fa yayi kokarin adalcin to sannan koma ka ga sayyidina Umar ibn al-Khattabi me ya faru shi kuma Umar sai da ya mulki ya adalci har manzon Allah sai da ya shaidar adalcin mulkin Umar manzon Allah yana da rai yace yayi mafarki ya ga Umar yana jan ruwa a guga da ya ja sai da ya kwarara ruwan ya malala ko ina aka ce me ya fassara mafarkin yace mulki zai yi adalcin shi sai ya game ko ina amma umar yana kwance cikin jini zai rasu wani bafadi ya zo ya nemi shi kirari yana cewa ran kai daɗe umaru ɗan haɗabi kayi mun gani kayi adalci sai ce tafi ka bani wuri Allah wadaranka ya ce fadanci kake ya ce ni umar na shiga uku ina ma in tashi kiyama babu yabo babu fallasa ma'ana ni ba a tambaye ni me yasa ni kuma ba a bani wani abu ba in tashi tsura na sai kuma ya ci gaba da cewa mai fadancin ai wannan kujera ba wanda ya dace ya hauta sai ɗanka abdullahi ɗan umar ya ce kai co baka faɗi wannan magana dan allah ba fadanci ka faɗa ya ce abdullahi ɗan umar zan ɗauka in ba wannan kujerar yaron da ko mata bai iya saki ba ya saki matan shi tana jinin haila shi zan ɗauka in ba kujerar da manzon allah ya sauka a kai ya ce wallahi wannan kujerar idan alheri ce wanda na samu ya ishe ni da zurriyata babu wani zurriyata da zai sake hawanta idan kuma sharri ne ya ce Allah ya tsaye da shi a kaina amma kai ce ba wanda zai sake hawanta cikin salsalata umaru dan khattabi kenan amma dan Allah ka je ka karanta tarihin turawan duniya su Michael Hart ka ji sai da suka saka Umar daga cikin mutanen da adalcinsu ya bayyana ko ka taɓa samun littafin shehunnai a ɓanɓawi da ɓanɓawi akhbaru umar ka karanta labaran umar kaji ya jama'ar musulmi wannan shugabancin da muke maganar cewa sai ahalus sunna a ɗazu akwai fa abin da muke nufi don ahalus sunna shine ba zai zalunci ba kana yin zalunci ba ahalus sunna bane kai sauran muna faɗin wannan maganar sai wannan yewa kan shi tambari shi ahalus sunna ne bari ya je ya tsaya ka- a house of reps bari ya je ya tsaya kaza kwana biyu sai kaga ya rage gemu ya take wando yana sace kudaden mutane shikenan ya daina zuwa wurin ahalus sunna shikenan mu ya zama mana bala'i ana zagin mu a gari ai ga wani nan ai ga wani nan har wannan irin tunanin sai ya bata wasu marasa kaifin tunani daga cikin mu cewa bai ma dace ahli sunna ya fito ya tsaya ba ha ba ku san ahli sunna bane wannan ba ahli sunna bane dan jabu ne ana son a samu ahli sunna ai kowa a Najeriya ya san in bai san ba ya ji malallawan assalamu alaikum ya aka ka ji labarin shi saboda tsabar sunna lokacin ana kyamar assalamu alaikum yake wa kowa assalamu alaikum shine duk kasar katsina an san shi waye assalamu alaikum ma Allah assalamu alaikum da yayi sai da aka ji sai da aka gani saboda haka abin da muke magana jama'a kar ku taba tunanin cewa da muke cewa wai mulki wai muna nufin wai ka je kai mulki ka je ka sato dukiya ka zo ka kawo mana mu karasa ginin masallaci ba ma so na'am
so muke ka shiga mulkin mu ga ka shiga ka fito yadda ka shiga domin umar jama'a yadda ya shiga mulkin sai ya fito ma akasin haka ya shiga da maiko saboda me saboda attajiri ne ɗan kasuwa ne yana da supermarket amma jalin ya karye ya ko kuka ko ki shiru la ta'kulina hatta ya akula ammatul muslimina ba za ki ci ba sai sauran musulmi sun ci umaru dan khattabi kenan jama'a saboda haka abin da muke nufi ku je ku shiga ku yi gyara ku je ku shiga ku yi gyara ba wai muna nufin wai ku shiga wai ku ku saci haramun ba a'a in yanzu kowa kawai tunanin shi ya koma bari ya marmaza ya je ya polytechnic ko da yar diploma ya yi ya je a tsaye da shi shine kansilan ƙauyen su ya je ya gansu gida dawa ya je ya sace kuɗin su ya kaza kaza kaza kaza sai zama baka yi da'awa ba kenan kuma baka zama good ambassador ba baka zama wakili na gari gare mu ba jama'ar musulmi ku dubi wannan maganar akan cewa summa lam yuhitha bi nasihatin ya shugabanci talakawa bai kewaye su da nasiha ba da adalci illa lam yadkhul aljannata sai ya zama ba zai shiga aljanna ba jama'a duk li'irabin nan da muke faso muke mu shiga aljanna kawai da da wata hanyar da tafi wannan sauki da can kuka same mu nan din ce al'aqaba da Allah ya ce falaqat hamal aqaba nan din ce ta zama aljanna duk ita ake nema to duk sanda aka ce mulki ya ja maka ba za ka shiga aljanna ba sannan ya kamata jama'a ku ji tsoron Allah a ce an ba mutum mulki madadin ku je ku yi mai nasiha ku yi mishi jaje ku taya shi Allah ya kyauta sai ku je ku kewaye shi da larurori da matsaloli yau wanne sanata ne yake sha'awar ya dawo garinsu yau wanne ɗan majalisa ne yake so ya zo garinsu an zaɓi wani wanda shi ya girma ne a ƙasar turai jama'a tunanin shi tunani ne irin na turawa ma'ana babu addini a ciki amma kuma babu zalunci ba zai so ya zalunci ba yana dawowa ya je yayi masters din shi a America sai suka ce za su tsaye da shi sanata a garin su ya fito ya ce musu bai da ko kwabo suka ce za su yi komai suka yi mishi komai ya zama sanata ya je ta rubuce rubuce ga abubuwan da za a yi wa jama'a shi aka zo aka yi ta musu aiki titi rijiyar burtsatse makaranta kaza kaza in ya dawo ya zo sai ya bude gidan shi sai kowa ya shigo in aka gaisa aka gaisa sai ya ce to alhamdulillah na gaishe ku jama'a zan shiga wurin iyalaina a turan kai daɗe ai na zo ganin ka ne sai ce to bismillah sai an shiga to kaza kaza sai ce baya da kuɗi shine ran na ya zo wucewa kawai sai yaran gari suka fara jifa motar shi sai ya fake yace lafiya sai kuma suka watse sai koma gida ya je ya sawo gajeren wando da t-shirt da canvas din shi ya zo ya kafa kujera a tsakiyar garin sai ya zauna yace a zo a jefe shi a daina bari sai ya zo wucewa ana jifa ana gudu gashi nan yanzu ya zo ya kawo kanshi a jefe shi a nan jihar borno aka yi haka ba wani wuri ba ne da nisa a nan jihar borno ne ya jama'ar musulmi ku ji tausayin mutumin da aka naɗa shi kansila ko ciyaman ko makamantan haka amma yanzu gobe ka je kofar gidan kansilan garin ka je kofar gidan chairman ko dan house of reps ko assembly ko senator ko kuma gwamna ko makamantan haka Allah ya kiyaye to maganar ihata da nasihan nan ni ita nake so ku gane ana nufin fa sai adalci ya game ko ina duk inda aka samu matsala to annabi ya ce ba za ka shiga wuta ba ba za ka shiga aljanna ba saboda haka sayyidina Umar ya ce ku yi marmaza ku je ku duba hatta gada da jaki ke tsallakawa ku yi marmaza ku je ku gyara ta aka ce gada jaki kuma a jaki ai ba matsala ya ce a'a idan aka ɗoro wa jaki ko alfadari mangala ya zo zai tsallaka kwata ya zama babu gada in ya fada ciki ranar kiyama Allah zai tambaye ni wannan jaki kenan wanda yara ke cewa a cikin ƙaryarsu wai almara ko wai shi dama an yi shi ne don ya sha wuya a nan duniya ya sha daɗi a lahira jaki kenan umar yake cewa a gyara wa jaki hanya ai mai smooth gada yadda zai tsallaka kada ya jawa umar matsala kuma kowa ya ga hadisi za mu zo mu karanta cikin bukharin nan guntun zinaro ne aka kawo sadaka kafin sallar la'asar manzo Allah sai manta shi a gida ana sallah sai ya tuna ana sallama sai ya tashi a guje ya shiga gida har mutane hankalin su ya tashi lafiya sai zo ya aje guntun zinaro ne ce an kawo sadaka ne kafin mu shiga sallah sai na manta ban fito da shi ba ina cikin sallah sai na tuna shi ne neman maza na kawo ku don kada ya tare ni daga shiga aljanna wannan manzon Allah kenan wanda in bai shiga aljanna ba jama'a to ba wanda zai shiga to idan kun gane wannan jama'a babu shakka akwai matsala akan masu mulki Allah kiyaye malam ya ce wa qad dhakara Allah fi kitabihi anil anbiya'i alaihim assalamu annahum nasahu li umamihim Allah ba da labari a littafin shi cewa annabawa ma sun yi wa al'ummominsu nasiha كما أخبر بذلك عن نوح وعن صالح كما يدى الله مدوكاكين سركي بعد لابارن النبي نوح ياي هكا ما صالح ياي وانا ياتي إني لكم ناصح أمين وانا ياتي مني ikici wannan yace inni mai nasiha ne gare ku kuma amintaccen mai nasiha ne gare ku sannan wannan yace wa ana lakum nasihun amin ka gani annabawa da kansu sun tabbatar da nasiha suka zo ga al'ummarsu sannan sai ce wa qala Allah kuma ya ce laisa ala du'afa'i wala ala al-marda wala ala allazina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi masu rauni marasa ƙarfi da waɗanda suke marasa lafiya da waɗanda suke ba su da ikon zuwa wurin yaƙi saboda ba su da abin hawa ba su da kuɗin da za su ɗauki nauyin kansu Allah maɗaukakin sarki ce babu laifi gare su in ba su je jihadi ba amma sai ce idza nasahu lillahi wa rasulihi in dai sun yi nasiha ga Allah da manzon Allah to me ake nufi da nasiha anan ana nufin in dai har da gaske dan Allah ne ba su je ba da gaske abin da suka gaya manzon Allah larurar larura ce ba irin yadda munafukai suke cewa inna buyutana aura Allah ya ce ma hiya bi aura sai gidajen mu ne a tsare ya manzon Allah za mu tsaya mu rufe dan boto ne kaza kaza kaza a a in dai har tsakanin su da Allah abin da suka gaya manzon Allah da gaske ne shikenan sun yi nasiha ga Allah da manzon Allah ma'ana sun faɗa wa Allah da manzon Allah gaskiya in dai har sun yi gaskiya akan haka to babu laifi akan su suratu tauba aya ta 91 Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To, can kuma sai malam ya ce, Kalal khattabi al'imamu Abu Sulaiman al-Khattabi wanda ya sharhin littafin sunan Abi Dawud ya sa mishi ainihin wato ma'alimu sunan, ya ce, An-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin. Da za ka tambaye ni ka ce mecece nasiha, sai malam Khattabi ya ce, sai in ce da kai, ai ita nasiha. kalma ce wadda ake iya bayanin maganganu masu yawa da ita wato kalma ce tana ɗaukan abubuwa da yawa amma a jimillance sai ce hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu in ka so ka dunkule in aka ce maka mai nasiha sai ka ce nufin alheri ga wanda ake wa nasihar fatar alheri qala al imamu abu sulaiman al khattabi yace wa aslun nushi fil lugha al khulus asalin abin da ake nufi da kalmar nushu a cikin harshen larabci shine tacewa yuqalu nasahtul asla a larabci zaka iya cewa nasahtul asla al asla idza khallastuhu ma'ana idan na tace zuma mina sham'i daga ainihin wato diddiga ko wannan ainihin abubuwa da zuma take samun kanta kaki kenan ma'ana in na tace zuma daga cikin kakinta to sai a ce nasahtul asla ai na tace zuma daga cikin kakinta ta zama tatacciya kaga wannan na ishara zuwa ga wanda kake wa nasiha so kake ka tace shi ya zama ras bai da matsala kenan ina fata an gane a ƙarƙashin wannan sai malam ya ce to yanzu da za ka ce kenan to me ake nufi da yi wa Allah nasiha me ake nufi da yi wa Allah nasiha sai malam ya ce fa ma'anan nasiha lillahi subhana sihhatu li'tiqadi fi wahdaniyatihi abinda ake nufi da nasiha ga Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi ita ce ingantacciyar aƙida game da ɗayanta Allah in ka yadda Allah ɗaya ne to ka yadda Allah ɗaya ɗin ne hakikatan Allah ɗaya ne karka ce Allah biyu ne karka ce Allah uku ne karka ce komai Allah ne karka ce ke ma Allah ita ma Allah shi ma Allah su ma Allah mu ma Allah kowa Allah karka faɗa haka a in dai ka yadda Allah ɗin ɗaya ne da gaske to ka inganta wannan aƙidar Allah ɗaya ne jama'ar musulmi ba matsala ce ta wasa ba don yanzu wasu matasa sun taso da 'yan mata an samu wasu fitsararru sun ɗaure musu gindi suna halatta musu wai mutum ya dubi kan shi ya ce wai shi ma Allah ne kowa ma Allah ne sai ana misali wai kamar ka je hajji ne ko umara ka da da akwatuna wai duk akwatunan an rubuta sunanka don haka an sa suna nan Muhammad Awwal Adam a wannan akwatin Muhammad Awwal Adam Muhammad Awwal Adam don haka aka zo sai a daga akwati na farko a ce Muhammad Awwal Adam sai ce eh Muhammad Awwal Adam wai duk waɗannan akwatunan ni kenan kaga wannan bai iya larabci ba bai da balaga domin yana da balaga ai ba ana nufin cewa wannan akwatin Muhammad Awal Adam bane balle a ce ga Muhammad Awal Adam guda goma me ake nufi sunduku Muhammad Awal Adam al-awwal sai ce na'am ma'ana ga akwatin Muhammad Awal Adam na daya sai ce gani cewa da ake Muhammad Awal Adam in aka daga saboda haka ne a jiki ba iyakar kalmar kenan ba akwai wani mahazufi da muqaddari a wurin ai haza sunduku Muhammad awwal Adam wannan akwatin Muhammad awwal Adam ne sai in ce ha ana gani sai a saki ba wai ana nufin ni din bane sau da haka suna batar da ku ne duk wanda ya ce shi Allah ne jama'a ya yi ridda duk wanda yadda cewa komai Allah ne ya yi ridda yau ku tamsirin da kuke na irin tamsiri ne ga aya kuna karanta cewa wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini ithnaini Allah ya ce kar ku ce Allah biyu ne laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne sun kafirta laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryama waɗanda suka ce Isa dan Maryamu ma shine Allah sun kafirta wannan fa annabi ne daga cikin manyan annabawa amma wanda ya danganta allantaka gare shi ya kafirta balle ka danganta allantaka ga kanka ko ga wata budurwa mai sai da gyada ko goro su daina yaudarar ku babu wani Allah sai guda ɗaya Allah guda ɗaya ne idan kun fahimci wannan da kyau jama'a waɗannan mutane jama'a wallahi azimi suna da yaƙinin ɓatar da mutane suke amma wai so suke sai sun kawo da'awar sunna cikas a ƙasar nan wato wai sun ɗauki abin ya zama dimokuraɗiyya tun da dai sunna ta zo ta wargaza musu zaluncin da suke to kuma duk abin da sunna ta tabbatar su kuma sai sun yi karo da shi saboda haka jama'a duk wanda ya ce komai Allah ne ya yi ridda ya zama zunzurutun arne ya yi ridda ya kafirce ba wata fassara kuma da zai kawo wanda duk ya ce Allah yana hululi a cikin wani bawa daga cikin bayin shi wannan aƙida ce ta nasara cewa wai Allah yana shiga cikin wani bawa daga cikin bayan shi wannan aƙida kiristoci ce su ne za ka ji sun ce ruhi mai tsarki ya bishe ni wannan aƙidar kafirci ce aƙidar wahadatul wujud cewa komi da ka gani Allah ne kafirci ce wahdatul mawjud duk waɗannan aƙidu kafirci ne ku karanta ashifa mana ga ashifan na ana zaune da sarkin zazzau ana karanta mishi tun daga farko har ƙarshe ana saukewa a cikin ashifan nan da ake karanta a fadan mai martaba sarkin zazzau a ciki aka faɗi cewa duk wanda ya ce shi Allah ne kafiri ne kuma hukuncin shi a yanka shi har malamin ya kawo kyakkyawan misali ga wani shehi nan ya ce an yanka shi ranar sallah sarkin gari ya miƙe ya ce jama'ar musulmi bana Allah bai hore mini ragon layya ba sai dai ga wani kusa da ni ya yi ridda don haka na sauka min bari zan yi layya da shi yana sauka ko dan na hallaji ya yanka shi a filin idi amma wannan hallajin da littafin a shafa ya ce an yanka shi yau shi ne mutanen ƙasar nan tamu suke cewa suna bin addinin shi wace irin tufka da warara kuke wa kanku kuna karanta abu mun ce muku ba ku iya karatu ba kun ce kun iya karatu kuna karantawa kuma kuna tufka da warwara mutum ya dubi ɗan biri ko akuya jama'a sai ce wannan Allah ne in ka ce mishi kai wa- sai ce kai wannan karatu baka kai ba kada Allah ya kai mu wannan karatun jama'a Allah ya kiyaye saboda haka malam yake cewa wa ikhlasun niyyati fi ibadatihi da kuma tsarkake niyya a wajen bautawa Allah wan nasihatu li kitabihi to me ake nufi da nasiha ga littafin Allah kuma yace al imanu bihi yadda da littafin Allah wal amalu bima fihi da aiki da abin da ke cikin shi wan nasihatu li rasulihi abin da ake nufi da nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama at-tasdiqu bi nubuwatihi gaskata annabta shi wa bazlu ta'ati lahu fi ma amara bihi da kuma sadaukar da biyayya ga duk abin da manzon Allah ya ce ayi Allahu akbar Allah yarda da Mus'ab ibn Umair sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama matashi daga cikin matasa ɗan gata daga cikin ‘yan lele na cikin makka amma da ya imani da Allah ya yarda da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya bar duniya da abin da ke cikinta ya bar uwashi ya bar dukiya riga kwaya ɗaya ce ya musulunta da ita har ya rasu bai samu ko da zani ya ƙara ba Mus'ab ibn Umairin ya je ya ba da kanshi ga ba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya aje shi wuri guda ya ce tsaya a nan ka rike tutar musulunci kar ka sake ka motsa ko me ka gani haka ku a nan aka zo aka ritsa shi aka kashe shi yana da yadda zai gudu ka a kashe shi sai tuna amma manzo Allah ya ce mai ya tsaya a nan kada ya gusa don haka umarnin kenan umarnin zai bi Mus'ab ibn Umair wa naha anhu sa'annan kuma da sadaukar da kai akan duk abin da manzon Allah ya hana to ka hannu nan ma sadaukarwa ce وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى zuciyarka tana son abu sai ka hana kanka wannan yaƙi ne babba fa jama'a ku karanta jam'ul jawami'i al-imam suyuti yace malamai sun tabbatar da cewa mutumin duk da yake so yayi abu amma tsoron Allah ya hana shi aikatawa wannan shi ke da daraja a wurin Allah ma'ana kana so ka sha giya kana son kai zinar kana so kana sha'awa kana da hali amma sai ka ce tunda Allah ya hana ba za ka yi ba shine wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa amma in baka samu bane fa ma'ana ran da ka samu za ka yi sai ka ga mutum yana da imani yana da tsoron Allah da ya samu kuɗi shikenan sai ga ya koma zinace zinace shaye-shaye ya canza abokai ma'ana dama can wancan tsoron Allah ba tsoron Allah ba ne fatara ce kamata ya mumini jama'a sadda yake ƙara samu sannan kuma yake ƙara tukur wajen bin Allah ku karanta sayyidina Ali sadda ya samu mulki yake tashi da daddare ga duniyar ta zo mishi sai tashi yana cewa duniya ya duniya hurri gairi duniya ki ruɗu wani ba dai ni ba ke ɗin ne ibn ali bai damu da ita ba sadda ta zo ɗin sannan yi mata saki uku amma yanzu wani jama'a dubu talatin in ya samu sai kaga shi kenan ya lalace ya rikice wadda gaba ɗaya ce fanan wuni guda ce amma ita za ta haramta mishi ya samu aljanna ce fanan har abada wan nasihatu li'ammatil muslimina me ake nufi da nasiha ga musulmi kuma gaba ɗaya irshaduhum ila masalihihim nuna musu abin da zai gyara rayuwarsu ka zo ka gyara wa musulmi addininsu ka gyara musu yadda ka ba su shawara ya za su yi noma ka ba su shawara ya za su su gyara gidajensu ka ba su shawara ya za su kula da lafiyarsu duk wannan nasiha ce li'ammatul muslimina intaha bayanin da ainihin aka ɗauko daga ainihin wancan malami al-imam al-khattabi ya ƙare sai malam ya ce wa qad haka al-imam abu abdullah muhammad ibn nasar al-marwazi fi kitab ta'zim qadr as-salah yace babban malami al-imam abu abdullah muhammad ibn nasar al-marwazi ya ba da labari a cikin littafin shi mai suna ta'zim qadr as-salah a cikin mujalladi ko juz'i na biyu shafi na 291 zuwa 294 ya faɗi wannan magana 691 zuwa 694 an ba'a bi ahalil ilmi daga wasu malamai annahu fassara hadha hadith bima la mazida ala husnihi wani malami ya fassara wannan hadisi fassarar da kyanta ya kai matuƙa hamma ba a neman ƙarin wata fassara kuma sai malam ya ce wa nahnu nahkihi ha huna bi lafzihi don haka za mu ɗauko fassarar da wannan malamin ya da kalmomin shi da lafazin shi qala muhammad ibn nasar muhammad ibn nasar ya ce qala ba'du ahlil ilmi wani daga cikin malamai ya ce jima'u tafsirin nasiha tattaruwar fassarar kalmar nasiha huwa inayatul qalbi lil mansuhi lahu man kana zuciya ta samu kyakkyawar kula ga wanda ake nufi da nasiha din shine ake nufi da nasiha jimilla kenan to yanzu aka ce nasiha ga Allah a ƙarƙashin wannan me ake nufi zuciyarka ta samu kyakkyawar kula game da Allah maɗaukakin sarki nasiha ga talakawa me ake nufi zuciyarka ta samu kyakkyawar kula ga talakawa Allah ya ji kansar dauna duk inda ya shiga ya fita da ya ga wani abu sai ya ce wannan abun zai dace da mutanena duk inda ya shiga ya fita sai ce wannan abun zai ma'ana zuciyar shi ta ta'allaka ga al'ummar shi an nasiha li'ammatil musulmi na kenan ma'ana kai shugaba wakili ne nawa na jama'ar da kake wa shugabanci duk abin da kuka ga sardauna ya kawo jama'a ya je wata ƙasa ne in ya gani sai ce wannan abin zai dace a kawo shi wannan abin zai dace a kawo shi a matsayinka na shugaba ko malami ka je hajji ko ka je umara ko ka je ƙasa kaza sai ka ga wani abu wanda zai ƙayatar da al'umma zuciyarka tana tunanin wannan al'umma ko kuwa za ka ka ci ko akwati da yar bebi da fefin fefin na yara ma'ana kai wakilin gidanka ne kenan ba wakilin al'umma ba an fahimta jama'a Allah ya ce maka malam ya ce wahiya ala wajhaini dan haka nasiha nau'i biyu ce ahaduhuma fardun akwai nasiha ta farilla والآخر نافلة دور كما نافلة شي فالنصيحة المفترضة لله نصيحة دا أكفر لن تاتق الله إتشيمي يتشي هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء مفترضة نصيحة دا الله مدعوك كنسركي ودى تكفر الله إتشي فننن كلا da shi wanda ke nasihar zai yi wato bawa kenan ga biyayyar abin duk da Allah yake so wajen idar da abin da yake farilla kana wasa da sallah to baka da nasiha ga Allah so ake ka zama mai tsananin kula game da sallah mai tsananin kula game da zakka mai tsananin kula game da azumi to wannan shi yake nuna kenan kana da ainihin so na Allah maɗaukakin sarki kana kuma kula da abin da Allah yake so to sai a ce kana nasiha gare shi kenan wa mujanabatu ma harrama sannan kuma da ainihin nisanta duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta wato duk abin da Allah ya haramta jama'a dokar farko ita ce wannan ba wai yi ba yi doka ta biyu ce dokar farko ita ce karka kusanci abin ma ka nisance shi duk abin da zai ja maka saɓon Allah to ka kau da shi na ka ji Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi wala taqrabu zina kusantar waɗannan laifuffukan shi kan shi laifi ne to wannan yana daga cikin nasiha ga haƙƙin Allah malam ya ce wa amman nasiha allati hiya nafila nasihar nafila kuwa fa hiya isaru mahabbatihi ala mahabbati nafsihi ita ce ka fifita abin da Allah maɗaukakin sarki yake so fiye da abin da kake so wa zalika an yi aruba amrani ahaduhuma li nafsihi wal akharu li rabbih abubuwa guda biyu su taso ɗaya naka ɗaya kuma na Allah fa yabda'u bima kana li rabbih sai bawa ya fara da abin da yake na ainihin Allah maɗaukakin sarki ne wa yu'akhiru ma kana li nafsihi abin da ya zanna shi ne kuma sai jinkirta mana yace fa hadhihi jumla waɗannan su ne takaitattun bayanai tu jumlatu tafsirin nasiha lillah takaitaccen bayani kenan dangane da ainihin wato fassara abin da ake nufi nasiha ga Allah maɗaukakin sarki alfardu minhu wan nafila ka ji bayani dangane da nasiha ta nafila da ta farilla ko ولذلك تفسير وسنذكر بعضه ليفهم بالتفسير من لا يفهم بالجملة yace kuma akwai sauran fassara ma akwai sauran bayanai wannan duk so min taɓu ne yace nan gaba za a zo a yi bayanai dalla dalla saboda yanzu an yi bayani a dunkula wani baya fahimta a dunkula sai an yi fashin baki yace to za a je a yi fashin bakin a gaba insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to malam sai ya ci gaba da bayani can a gaba kuma sai ya ce wa amman nasiha li kitabillahi fa shiddatu hubbihi wa ta'zimu qadrihi idh huwa kalamul khaliqi nasiha ga littafin Allah kuma fa kun ga wurin ko ita ce tsananin son littafin Allah Allahu akbar jama'a Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu malamanmu na sunna duk Allah ya ji kansu ku duba tsananin son littafin Allah ya sa suke ɗaukan ‘ya'yansu su rabu da su su kai su a karantar da su alƙur'ani don a lokacin babu wata jami'a da tafi jami'a alƙur'ani sai ka ɗauki ɗanka sai a ce an kai shi gabas ina ne gabas ɗin nan fatas kuma damturu maiduguri guru duk waɗannan gabas sai a ce an kai shi gabas gabas ɗin nan da ya kai ɗan fa bai san gabas ɗin ba shi ma zai ba malami ne daga nan zariya ko daga sakkwato sai a yi gabas din da shi an yi gabas din ne yamma aka yi kudu aka yi shi dai tun da an ce ƙur'ani za a koyo sai ba da ɗan sai a yi gabas da shi shi yasa a wannan halin nake cewa 'ya'yan da suka ci amana iyayensu aka tura su gabas madadin su dawo da ƙur'ani suka dawo da kura ko ɗan biri to sun shiga uku domin ina son ku gane amana ce iyayen saboda an ce ƙur'ani fa suka ɗau 'ya'yan suka bayar tsananin son alƙur'ani ne ku tafi ku je ku samu alarambomi a cikin ƙasar borno ɗin ku ga daji zai je ya share sai je ayatul kursi sai tofa gabas ya tofa yamma ya tofa kudu ya tofa arewa sai ya share sai zauna ma'ana biya koro aljanun wurin sai a yi bukka ba wutar lantarki ba ruwan famfo ba su da abinci su abin da ya dame su shine wannan ƙur'ani tsananin son alƙur'ani shi yasa ahli sunna kuraya tsangayu na karantawa da hadda alƙur'ani waɗannan makarantun islamiyya jama'a ba za su iya kai ga abin da ake bukata ba ana zuwa dai ana cike lokaci da la'asar amma ana buƙatar makaranta ta hadda alƙur'ani jama'a hakikatan wadda ta amsa sunanta za a iya yin ta a cikin garuruka a kashe kuɗi a yi ta ahlus sunna kuna da kuɗi dan a kowane wata kowane ahlus sunnan Najeriya zai iya bada naira ɗari to amma matsalan aka ce za a yi wannan aikin a miliyan ɗari aka ce kuma naira ɗari ake so duk wata ka bayar sai ka gwada naira ɗari da miliyan ɗari sai ka ce ba zai yiwu ba amma ka fara daga yau ka gani ko kun gane jama'a wato mu ce take kasa fahimtar abin kuɗin da ake nema sai mu ga suna da yawa kuɗin da aka ce mu bayar sai mu ga 'yan kaɗan ne sai mu ga yaushe za a iya yi amma yanzu a masallacin nan in kowa ya ɗauka cewa zai rinka ba da naira ɗari duk wata tsakani da Allah ba wanda za a je kofar gidan shi ko shagon shi in dai ku salafiyan ne to bari ku je yadda salaf suka yi sadda aka sa musu revenue hadisin yana nan cikin bukhari sayyidina umar da ya tambaye huzaifa shine kwamishinan shine ciyaman na rawanu ya ce yaya jama'a na ba da haɗin kai ya ce suna bayarwa me za ka faɗa min in gane jama'a na ba da haɗin kai sai ce da kansu suke zuwa suke kawo mana to balle me ce ce naira ɗari akwai waɗanda duk wata zai iya cire naira dubu biyar ya bayar saboda yana karɓar naira dubu arba'in ko dubu sittin ko dubu talatin ko dubu ɗari to amma saka karyar zuci da kuma rashin sanin muhimmancin littafin Allah shi ne ja wannan matsalar jama'a amma ina gaya muku wannan maganar da malam yake faɗi tsananin son littafin Allah to babu shakka alama ce daga cikin tsananin ƙaunar da kake wa Allah da Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah muminai tsananin soyayya su ga Allah take yanzu nan duk wanda zai aure yana nan yana tari bayan kwanaki kaɗan sai a ji an cewa na zai yi aure yaushe ya fara tarin shekara uku da ta wuce haka ne amma abin da ya tara shekara uku ya ishe shi ya aure me yasa ba za wa alqur'ani asusu ba Allah ya kiyaye wa ta'zimu qadrihi da kuma girmama alqadari ko kuma daraja alqur'ani iz domin kuwa huwa kalamul khaliqi alqur'ani shine magana Allah mahalicci wa shiddatur ragaba fi fahmihi sannan na daga cikin nasiha ga alqur'ani kazan kana da tsananin kwaɗayin fahimta alqur'ani wa shiddatul inayati litadabburihi wal wuqufi inda tilawatihi li talabi ma'ani ma ahabba maulahu an yafhama anhu an yafhamahu anhu da kuma tsananin kwaɗayin wato da tsananin kula da shi alkur'ani ɗin a sa'ad da kake karanta shi sannan ka rinka tsayawa sanda kake tilawa ɗin kana neman gano ma'anonin da Allah maɗaukakin sarki yake son mai karanta ƙur'ani ɗin ya rinka fahimta afala ya tadabbaru da alƙur'an walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira afala ya tadabbaru da alƙur'an wal'au am am ala qulubin aqfaluha jama'a qur'ani so ake in kana karanta shi kane kana lura tadabburin alqur'ani ka rinka lura da shi ina da wata lacca ta musamman da na tsara jama'a game da alqur'ani daga ciki akwai wannan matsala tadabburi da lura da alqur'ani shike daga cikin samarar daga cikin sakamakon shine me shine zai haifar maka da kyakkyawan imani da alqur'ani da cikakken tsoron Allah da kuma gano bambancin da ƙur'ani yake da shi daga sauran littattafai saboda balarabe ne aka karanta aya falan mastai asu minhu khalasu najiya ba musulmi bane sai faɗi su juda aka ce kai ba musulmi ba kai sujuda yace na tabbatar wannan maganar ba dai mutum ba aka ce to sai waye ce sai dai mahaliccin mutum ba musulmi ba ne amma ya tsaya ya lura ne ya ji irin zaƙi da tsari da hikima da fasaha da ke ciki amma in sai gamce yana karanta ƙur'ani yana kaɗa ganga yana karanta ƙur'ani yana kaɗa ganga kawai ya maida alƙur'anin kawai kamar wani abin waƙe ne Allah kiyaye wa yaqumu bihi lahu ba'da ma yafhamuhu sannan kuma ya miƙe yayi aiki da alƙur'ani ya karantar da alƙur'ani bayan ya fahimce shi sai ce wa kazalika nasihu min al-ibadi yafhamu wasiyata man yansahuhu wa in warada alayhi kitabun minhu unuwa bi fahmihi li yaquma alayhi bima kataba bihi fihi ilayhi sai malam ya wani misali yace inda zaka gane misali dalilin da yasa Allah ya aiko alqur'ani yake nufin a tsaya a fahimce shi dan ba a fahimta ba ba za a yi aiki ba sai ce kamar mutum ne ya rubuto maka takarda a ciki ya maka wasiya wannan wasiyar yana buƙatar da ta sa ka kai wani aiki ne abin da ake nema shi ne ka tsaya ka fahimci wannan maganar tashi da kyau don kai ne don kai aiki da abin da ke ciki misali ɗan uwanka ne ko abokinka ƙaddara kana nan zaria shi kuma yana Legas. sai rubuto maka takarda cewa bayan gaisuwa gidana da na tayar da ginin ƙasa damuna ta kusa tsayawa kai marmaza ka samu kuɗi ko da rance ne ka rufa mini in na zo zan biya ka wassalam da ka zo sai ka buɗe wasiƙar a cikin jama'a ka tsaya ka gyara murya ka karanta bayan gaisuwa sai ka ce full stop ni ne wane ina umarcinka da ka samu kuɗi ko da rance ne ka gina ka ƙarasa rufa min gidan nan don damuna ta tsaya wasala ce kai wane ya iya rubutu subhanallah kai ta faɗin wannan magana har damuna ta faɗi gida ya rushe da ya zo ka ce kai wane wane ka iya wasiƙa oh ai wasiƙan nan taka ko yanzu nake biya ta daɗinta nake ji sai ce to alhamdulillah ka dai rufe gidan ko ya ce bari rubutun nan naka yadda yake bani sha'awa to haka fa kake da littafin Allah in baka aiki da shi kana ta karanta kana li'irabi kana fassarawa kana kaza kana kaza kana kaza kana kaza amma ba aiki to ba manufar Allah din ita ce mafi girman ba ita ce wai a tsaya a ita wannan li'irabin ba babban manufar ita ce me a yi aiki shine mala yake maka wannan misalin cewa mutum ne ya rubuto maka wasiƙa sai kai ta karanta ta baka bi abin da ke ciki ba yau da yawa haka ake littafin Allah Allah ya kiyaye to sai malam ya ce fakazalika nasihu li kitabi rabbi to haka mai yin nasiha ga littafin ubangijin shi ya'ani yafhamuhu abin da zai fi bada muhimmanci shine ya tsaya ya fahimci littafin li yaquma lillahi bima amara bihi kama yuhibbu wa yarda dan ya tsayu ga Allah da duk abin da Allah yake so kuma yake jin daɗi ثم ينشر ما فهم في العباد sannan kuma sai yaɗa abin da ya fahimta a cikin bayan Allah wa yudimu dirasatahu kuma ya lazimci karanta wannan littafin don kun san wani abu da ke samun mutane idan aka ce mutum ya sauka shikenan sai kuma ya daina bincike game da qur'anin ai ya sauka in haddace sai ki zuwa yana tilawa yana kula da ita har sai ta zo sai ta samu matsala ai shi karatun alkur'anin ibada ne ba irin digiri ne da zaka je kai a geography ko accounting ko makamantan haka ba wanda ran da ka gama ka karɓi kwalin digirin ka je aka ɗauka ba ba ruwanka da handout ɗinka ba haka yan digiri suke yi ba qur'ani ba haka bane qur'ani shine aikin yi har zuwa ka rasu saboda haka zaka yada shi a cikin bayan Allah zaka dimanci karanta shi bil mahabbati lahu da kuma nuna kauna ga shi littafin wa takhalluqu bi akhlaqihi da bin dabi'un da qur'anin yazo da su wa ta'addubi bi adabihi sannan da bin ladubba irin na alqur'ani jama'a kun ji ma'anar nasiha ga littafin Allah to babu yaudara kowa ya tsaya ya gani ya kake da littafin Allah kana karantawa ka iya karatu kana aiki da shi kana yada abin da ka iya na daga shi a'a kai baka iya ba ko kuma ka iya baka kai ka karantar ba kana da halin ka gina wa 'ya'yan musulmi makarantar koyar da alkur'ani kana da halin ka ɗauke wa musulmi malamin da zai karantar da alkur'ani jama'a ku dubi baiwar da Allah ya mana a Zariya. wasu suna can ba su samu baiwar da muke da ita ɗaya bisa ɗari ba amma tasu ta bayyana akan tamu wallahi a garin nan jama'an aka ce mu kawo mahaddata alkur'ani da kira'o'i da riwayoyi daban-daban tan tebur tan tebur za mu rinka cikawa sun wuce a ba da statistic a ce ɗari ko goma tebur tebur za mu rinka cika su kamar za a je noma mahaddata alkur'ani ne muna da su a zaria amma alhazan zaria masu kuɗin zaria 'yan siyasa 'yan boko masu wadata ba su yi aikinsu ba saboda haka wannan hasken baya bayyana me aikinsu sun samar da makarantun sun ɗauki nauyin makarantun sun ɗauki nauyin malaman a muciya muka kaset jama'a muna faɗin yaya ya kamata a yi makaranta ya kamata a yi makaranta kaset ɗin wani ya ji bai taɓa ganin mu ba bai taɓa zuwa zariyan nan ba ya tafi ƙauyensa ya je makaranta aji ashirin da hudu wai shi abin da yake sa rai zai zo zariya kuma daga baya ya ƙara ganin yaya don ya je inganta tashi na ce mishi in kai dai in ka zo zariyan nan ka wuce flyover nan ka yi mana addu'a dai ice e zai ai shi wato markazin salafiyan nan wato in suna jin markazin salafiyan nan a cikin kasar jama'a ya ce markazin na ce mishi rumfa kwano ce fa ya ce a ya karama kallawai na ya ce mu ma mun dan je mun dan jajjaba namu na ce a'a naku ai ya kai ya komo turan da muka zo muka wuce gaban markazin salafiyan nan na ga muku har yau bai yadda ba wallahi cewa yi wallahi ina ɓoye mishi wurin ne da muka zo muka wuce da shi a mota nan na ce mishi to kaga markazin salafiya na rumfa kwano ce sai a karakan lawa dama dai tun farko ba ka son in gani na ce shi kenan to wallahi har yau bai yadda ba na ce mishi rumfa kwano ce tsabar karatun ne Allah ya ba 'yan garin karatun gashi nan wannan ya iya Qur'ani wannan ya iya hadisi wannan ya iya larabci wannan ya iya kaza to in aka fita waje sai a ga an aka zo zariyan kuma yaya nema zariya binnin ilimi zariya kaza kaza To amma masu kuɗin zariya ba su yi abin da ya kamata su yi ba wallahi tallahi wannan abin kunya ne jama'a ba su yi abin da ya kamata su yi ba kuma ayyuka na musulunci jama'a sai kowa ya ba da gudunmawar shi sannan abin ƙoƙari ko ƙwazon wani yake bayyana garuruka nawa ne suke zuwa nan garin suke ɗibar waɗanda za su je su karantar musu da alkur'ani mu kuma nan sai a zaure sai a shago sai a gindin falo sai a baranda duka dai gashi nan in mai gidan ya mutu shikenan 'ya'yan gidan su ce to wannan rumfa kwano dai za a haɗa ta cikin rabon gado a wannan shago dai kuma shikenan wannan ɗakin mota zai shiga gado an tashi makarantar kenan amma tsakaninku da Allah a ƙasar zazzau kakkaf akwai makarantar da za a ce ga ta ta amsa sunanta ginanniyar makaranta ce ta tafizul Qur'an wane ko su wane suka haɗu suka zo suka yi ta babu ba su yi abin da ya kamata su yi ba ba su yi abin da ya kamata su yi ba multimiloniya ne dan zariya jama'a multimiloniya miloniya mana in ban faɗi da hausar tsofaffi ba irin alhaji dan tata kamar dan tata dan nan zariya ne yana zaune a Legas jama'a kuɗi kamar za su kashe shi an zo an sa kaset ɗin mu ana ji na karatu sai ka ce ka san wannan ce a bai san shi ba ba a san albani ba yace a ka bai ma taba jin shi ba kana zariyan kuma yace a zariya yake eh sai kuma ya tsumu tsumu yanzu wani kana zariyan baka san wannan ba ma wai bai ma taba jin labarin ma ana da'awar ba ghafala hada ghafil ba ruwan shi da harkar addini a to ana nan aljanu ya kama matar shi ko aljanu ya kama dan shi sai kuma ce to shikenan a to wurin albani kai yanzu nan ba za ka to wurin albani ba sai aljanu ya kama matarka sai aljanu ya kama danka kaga sai mu ce Allah sarki mu karanta qur'ani muke muna tafsiri muna koyarwa ba mu wa aljani karatu sai kuma sai ku ga mutum ya yi tahus tsakani da Allah jama'a masu kuɗin zariya ku canza tunaninku matsayin da kuka ɗauka game da musulunci wallahi ba haka ake ba kuna kukan cewa in kun zo wurinmu da bukata yau ba za mu saurare ku ba to ai ba mu san ku ba ne ba mu san ku ba ne jama'a wasu masu kuɗaɗen a wasu wuraren tahowa suke ce sun zo su san mu yaya muke yaya ake kaza me za a ba su shawara manan kowa yana tsoron kada ya zo a ce to ya kawo bulo za a rufe masallaci shikenan kowa sai ya kauce to abin da nake cewa matasa da 'yan mata da maza da wane ne da wane ne ku kun yi abin da yake wajibi a kanku in masu kuɗin sun ƙi taimakon ku ga shawara kar ku bar zariya ta ci gaba da zama yadda take haka domin baiwa in Allah ya maka ta iya mota eh idan babu mota baiwar ba za ta bayyana ba ko kuwa za ka zo ka ce kai direba ne ka iya reverse ka iya kaza za ka iya kaza sai ce na yi mu gani sai ka ɗauki dokin karaka ne sai ce ya taɓu ku kai shi kaduna eh abin da ake magana shine duk yadda aka samu an iya ƙur'anin ana buƙatar a samu idda za ka nuna iyawar ina za ka nuna iyawar yanzu 'yan zariya nawa ne suka zama lecturer a lo suna nuna iyawarsu don me don an yi makaranta wadda ake karantar da lo a zariya 'yan zariya nawa ne suke karantar da medicine da pharmacy da accounting da business admin ana iya gane sun iya me yasa saboda akwai makarantar to amma ina makarantar da ta amsa sunanta game da alkur'ani sai kowa ya samu kuɗin sai tafi kaduna ko abuja sai je sai zaman shi wallahi jama'a na ji kunya lokacin da aka ce wani babban sarki yana nema na yana roƙona arziki wai ga wani babban attajiri ne amma ɗan asalin garin ne amma yana ainihin da matsala kullum magariba ta yi wai aljanu sai su rinka kuka a gidan shi ɗan jami'in shi ni ma ban san yadda za a yi da su ba kira yan fire brigade kira yan fire brigade su kore su kawai Ah, yau me zan yi wa aljanu da magariba ta yi sai su ta kuka a gidan ta kuka kamar kwaɗi kamar jarirai kuka gidan ya ruɗe da kuka kamar an yi mutuwa ta ce to a ranka ya daɗe kira yan fire brigade su koran mishi su yawa wasu ya zan yi da su ku rinka ala ku je bauchi ku gani bauchi gwamnati da ruwanta da masu addini malamai masu kuɗi 'yan siyasa 'yan boko da ruwansu da masu addini me yasa zaɓe zai zo su ji tsoronsu amma yanzu jama'an aka ce akwai zaɓe fa gaba ɗayan duk wani ɗan siyasa da ke da alaƙa da kaduna da zaria to tsoron zaria yake yi me yasa za ka ji tsoro ni yanzu na zauna ɗan zaria ne ina karantarwa zo ka gina musu masallaci gobe in na tashi sai in ce jama'a wanda ya gina muku masallacin nan ya tsaya takara kaza don haka shi za ku zaɓa zan ji tsoron gabatar da shi to amma kana da miliyan ba mu taba jin ka ba ba mu taba sai ran da zaka tsaya takara sai kuma ai ta shan fanya to a je a hada da wane da Allah to a je a roki wane a a je wurin wane ya kai mu me yasa ni yanzu jama'ar da nake tara nake karantarwa ba wanda nake da bukata wurin shi da zan ji tsoro in je dan me na san cewa ba ni da matsala da shi yo dan me zan ji tsoro na ga wani abu wurinka ina bukata sai yanzu wane e ina bukatar kaza a wurinka amma me yasa za a ce yau kai ɗan zariya ne kana bukatar ƙuri'ar mutanen zariya amma kana jin tsoron su akwai matsala kenan kuma matsalar daga gare ka ce menene shine kai wai mai wayo ne sadda baka da bukata a wurinsu ba ruwanka da su sadda kake da bukata fa a lokacin ne kuma za ka ce ku je ku ga yi guda na bauchi ba kudin shi bane suka kai shi masallaci nawa yi guda ya gina a kano sannan masallaci nawa a kano tukuna tafi gidan aminu dini ka tambaya me yi guda yayi ɗaya cikin misalan kenan fiye da shekara ashirin fa azuzuwa ne yi guda zai zo ya samu za a gina sai ce an gama masallatai a kano tukuna ba a fara magana bauchi ba ma garinsu don haka ana cewa ya fito shi kenan sai kowa ya ce shi duk malaman islamiyya suka ce duk inda ka samu goyon bayan malaman islamiyya tun zamanin sahabbai har yau to ka ci ƙuri'a in ku ka sake malaman islamiyya suka juya maka baya to alkaba'i ya hauka sai dai a murɗe a baka don za su ja aya za su yi waka da larabci za su yi da turanci za su yi da hausa za duk yadda za su yi su lalata su tanishin imejin ɗinka to sai zama malaman nan na islamiyya jama'a yanzu fa mun samar musu dama a saudi arabia za a ɗauke su jami'ar islamiyya za a ɗauke su darul hadith za a ɗauke su ummul qura mu mun je mun shiga mun fita mun samo musu damar jama'a amma abin da ake bukata ina masu kuɗin zaria ku zo ku ba su kuɗin da za su tafi su je a yi musu muƙa